بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى hudu ga watan ramadan shekara ta 1437 takwas hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin wannan karatu namu da muke a wannan masallaci na lamido akko da ya shafi iyayenmu mata muna magana ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jiya mun fara tattaunawa akan nana Khadija Allah ya ƙara mata yarda Allah ya jikanta da rahama idan za a iya tunawa mun faro magana jiya nana Khadija ta aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ta yadda da amanarsa ta yadda da gaskiyarsa tana so su rinka yin kasuwanci tare kuma an fara yin kasuwancin Allah ya yi albarka wa kasuwancin bayan ya dawo daga ƙasar sham ya kawo mata ribar da bata taba tsammanin za ta same ta ba sai kuma ta fara tunanin ai ya kamata mata ta aure shi a nan gudun abinda nake so a fahimta ita na na khadija ita ta fara tunaninta ta nemi annabi a bisa al'ada abinda aka sani maza ke neman mata mana namiji ne zai ce ya gama ce yana so amma shi mazan Allah sallallahu saboda matsayinsa saboda darajarsa saboda ɗaukakarsa shi kan neman sa ma aka fara yi to ga abin da ya faru kafin a yi aure tsakanin na na khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ta ji waɗannan labarai masu ban da albarka da ta gani kiru da muzu a fili ƙarara, ba ta tsaya ko ina ba kawai sai ta tafi masallaci mai alfarma don ta je ta yi dawafi wannan yana nuna ashe daman kafin zuwan musuluncin ma ashe suna zuwa su yi dawafi kuma wannan yana nuna cewa ashe a matsayin ki na baiwar Allah idan kika sa wani abu a gaba kina neman sa a wajen Allah to sai ki dage da ibada yanzu kawai na jiya sai gashi ta tafi ɗakin Allah kawai ta je ta yi dawafi ta ta dawafi tana addu'a sai ta zauna ta fara tunani a hankali a hankali a hankali bayan wannan tunani da ta yi sai kuma gashi sai ta dawo ta dawo gida gidanta ta zauna ta kama shimfiɗarta tana kwanciya sai ga mafarki Allah ya kawo mata sai mafarki me ta gani a wannan mafarki sai ta ga rana ƙatuwa da girmanta ta zo ta faɗo a cikin gidanta rana ta faɗo mata a cikin gida gidanta ya cika da wani haske kuma wannan hasken sai ta ganshi a mafarkin yana ta yaduwa yana yaduwa yana yaduwa ya cika makka ya cika ina ne har sai da ya yada duniya ga baki daya tana farkawa daga bacci sai take tambayan kanta kashe wannan ko wani irin mafarki ne rana a gidana haske irin wannan haske a gidana kuma ga hasken nan ya yadu ya cika duniya kai me ake nufi da wannan mafarki gari yana wayewa ba ta tsaya ko ina ba sai ta tafi gidan wannan bawan Allah da muka fada ɗan gidan baffanta waraqatu bin naufal wanda jiya na muku labarin sa cewa mutum ne mai ilimi yana da karatu ya san attaura ya san linjila ta ce bari je wurinsa in tambaye shi tunda shi malami ne tana zuwa ta same shi ta gaya masa ni fa ga irin mafarkin da na yi jiya sai ya ce da ita abshiri yabnatal am ki ya yar gidan bafana law sadaqa Allah ru'yaki la yadkhulanna nurun nubuwati daraki idan Allah ya gaskata wannan mafarki naki to ina shaida miki hasken annabta ne zai shiga gidanki nana khadija ta kama farin ciki da jin daɗi irin wanda ba taɓa yi ba a rayuwarta tana ta roƙon Allah Allah ka tabbatar mun da wannan mafarki nawa wata rana akwai wani taro da ake yi na mata na ƙurishawa sukan yi wannan taro kamar biki ne haka suna haɗuwa kowa ta yi wa 'yar uwarta murna a ci abinci a yi zumunci an zo an haɗu an zauna sai ranana nana Khadija ta fito daga gidanta a lokacin da ake wannan taro sai ta fuskanci ɗaki mai alfarma ɗakin Allah ta je ta ƙara yin ɗawafi. ta dawo ta zauna tare da wannan mata da ake taro wanda wannan taro shekara-shekara haka ake yinsa ta zo ta zauna da su suna ta zance suna cikin wannan hali kin san mata idan an haɗu sai an ɗan gulmata ko yaya ne suna cikin wannan yanayi sai suka ji ana cewa ana magana ana cewa ya ku matan shawa. saura kiris wani mutum zai bayyana wani annabi zai bayyana a wannan ƙasa a wannan gari waye a cikinku ku za ta aure shi waye a cikinku za ta tushin shimfiɗa a gare shi ba a san waye mai faɗan maganar ba kawai kamar yanzu nan kuna zaune sai ku ji magana ta sama ku kasa gane waye mai magana to ba musulunci a lokacin waɗannan mata ba kawai sai suka fara faɗin maganganu ba suka ce tur wani annabi kuma mu ba ruwanmu da shi suka ta faɗin maganganu na na khadija ita ku ta shiru ba ta yi inkari ba ba ta suka ba ta kyale suka gama faɗin maganganunsu kamar yadda ibn sa'ad ya kawo a cikin at amma ita fa bayanin nan da aka faɗa ya shiga zuciyanta hankalinta ya kwanta mata ce ita kam da za ta samu dama da sai ta auri mutumin nan daga nan ta fara tunanin cewa anya wannan mafarki nata ko ba gaskiya ba ne ta ce gashi yanzu ana ba ta labari cewa akwai wani annabin da zai bayyana kuma gashi har ana gaya wa mata cewa waye za ta zama tushin fida a gare shi kuma daman ta je gurin dan baffanta ta bashi labari a matsayinsa na malami ta gaya masa ga abin da take fuskanta ya ce mata akwai alamar haske kawai sai ta sake komawa wajen wajen wannan dan baffa nata ta ce ga shi fa abin da aka ce sai ya ce da ita Kudus, Kudus, Kudus, لقد قرب الأوان mai tsarki ne mai tsarki ne hakika lokaci ya zo zamani ya juya lalle makka za ta samu alheri lalle makka haske zai sauka a cikinta sai shiru ya kyale ta haka ana gama wannan lokacin kawai na na khadija tana komawa gida sai ta samu wata kawarta mai suna nafisa nafisa bintu munabba kawai na na khadija ta ce ki je ki ce wa mutumin nan ki ba shi labari na ki duba mace da dabara da wayo sau da yawa idan mace tana son wani takan tura ƙawarta ta ce je ki wa wani magana ta ki ji mai zai ce je ki hira na a wajen wani ki ji mai zai ce wani lokacin ma sai a ce ki nuna masa ina son sa na na khadija abin da ta yi sai ta tura ƙawarta mai suna wannan nafisa din ta ce ta je ta yi zancenta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to bari ku ji abin da ya faru ga nafisa ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta same shi a lokacin manzo Allah bai aure ba bai taba yin aure ba bai taba neman aure ba sai ta ce da shi ma yamna'uka an ta tazawwaj me ya hana ka yin aure ku ji matan nan da wayo da dabara ba wai zuwa ta yi directly kawai ta fara gaya masa magana a aina na Khadija ta aiko ni ta ce kaza ba a'a sai ta ce da shi me zai hana kai aure kuma me ya hana kai aure sai manzo Allah yake cewa ma bi yadi ma atazawwaj bihi ni kan babu ba ni da abin da zan yi aure a yanzu ba da hali ba da kuɗi shine jiya nake gaya mu kun ga aure sai da kuɗi ko ba ka bane ba dole aure sai da kuɗi gidan amarya sai da kuɗi gidan ango sai da kuɗi wanda ba shi da kuɗi ya yi haƙuri ya jira an Allah ya hore masa sai shi sai ita wannan nafisa ɗin take cewa to tunda baka da kuɗi idan an ɗauke nauyin auren gari ka fa duk aka ce za a yi ma komai kuma idan aka kira ka aka tallata maka mace kyakkyawa mai dukiya mai ɗaukaka mai matsayi za ka amsa kiran sai annabi sai ce wace ce mai wannan sifar mai kyau mai dukiya 'yar masu matsayi wace ce wannan a maka sai nafisa sai ta ce khadija sai annabi ya ce khadija binci khuwailid khadija da nake kasuwanci da ita sai nafisa ta ce ya eh, kwarai kuwa sai ya shiru sai ce to kai fali bizalik ya ce to ya za a yi na yadda na amince sai nafisa ta ce ka bar mun aikin ni zan haɗa ka da ita ku duba mata da dabara ba don Allah ku duba mata da hikima to da yawa a cikin aurace aurace akwai matan da ba alaka tsakanin saurayin da budurwar amma in wata tana so a samu auren sai ta je ta kulla kuma sai ga auren ya kullu bai san hawa bai san sauka ba kawai sai ta je ta masa bayanin wance ai wance tana yawan faɗanka tana yawan cewa kaza a kanka shi kuma namiji sai ya ji daɗi ko kuma ita aje je a ce da ita ai wane yana yawan magana ki yana cewa kaza tun ba ta so sai ta je abin yana kwanciya a ranta matan kirki matan arziki suna irin wannan kamar yadda wannan nafisa din ta yi ta ce ka bar min aikin ni zan yi manzo Allah ya to wa ana qad raditu ni ma na yadda wannan kissa ga baki ɗayanta ibn sa'ad ya kawo ta a cikin at-tabaqat akwai babban littafi na tarihi tabaqat na ibn sa'ad haka kuma ya zo a cikin littafin sira na ibn hisham nafisa ta koma wajen nana khadija tana zuwa gida ta ce albishirinki kakki ga fuskar nana khadija irin farin ciki da dariya da murna ta ce ai kin ji kin ji abin da ya shiga tsakanina da bawan Allah nan ana gaya wa nana khadija wannan labari cewa ga abinda manzan Allah ya ce shi kenan kawai sai ta fara tunanin kawai aure za a yi shi ko manzan Allah ana gama gaya masa wannan labari nafisa tana gaya masa wannan labari ya tsaya ko ina ba sai ya tafi gidan baffansa abu talib da yan uwansa da danginsa da su hamza dan gidan abdulmuttalib ya je samu abu talib ya samu sayidina hamza dukkansu ya je ce to kun ji kun abin da ya zo min ina so da Allah ku je ku nemo min auren Khadija a nan gurin iyayena mata abin da nake so ku gane kenan wannan yana nuna shi aure wato ba a sa directly in ce directly tsakanin mijin da matar su kulla abin su kaɗai su ɗaura aurensu su tare dole sai an shigar da iyaye wannan yake nuna dole ki zama kina da kyakkyawar alaƙa da iyayenki wanda su za su ce sun ba da ke su ko ba su ba da ke ba sannan kai ma namiji duk namiji mai kamala kenan wannan yana nuna cewa dole ya yadda iyayensa suna da matsayi da kimar da sun isa su neman masa aure duk da ku sani a shari'a ba laifi ba ne idan miji da kansa ya je ya nemi aure a wajen uban yarinya sai dai mu a al'adar mu ba a fiye yin haka ba yanzu ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai je samu babban shi babbanin sai je saboda babansa baya nan ashe wannan yana nuna ma ashe kanin babanka kamar babanka ne ashe yayan babanki kamar babanki ne ashe ya kamata mu mutunta yan uwan iyayenmu mu girmama su kuskure ne mutum ya zo yana rayuwa baya girmama kanin babansa ko yayan babansa wata ran baban naka zai iya mutuwa idan baban ki ya mutu babban ki sai miki aure kuma ita ma na Khadijan ba da ita da annabin akai ba a tarihi ma dai ba a nuna ma sun haɗu ba ma irin abin da muke yi dinnan na al'ada na zance wani yana neman wance sai an je an haɗu an je an gaisa ai sai an je an fahimci juna an yi waye shi ba su ma haɗu ba kawai iyaye ne suka yi magana kawai kawo masana na Khadija aka gidan shi wanda mu yanzu nan a wannan zamanin gaskiya mutane ba su yarda da wannan ba mutum zai ce kai ina ban taba ganin ta ba kar a je a ci masa wata gata gata nan in ya zo ya gance ga kamar abin bai masa ba ita ma ta ce kai ni ban taba ganin sa ba gaskiya ba zan yadda ba kar a a kawo mata wani gashi gashi nan ta ce shi bai mata ba haka mata suke yi haka mazan ma suke yan zamani duk da cewa yanzu an samu hanyoyin zamani akwai hoto akwai waye da sauransu to amma ina so mu gane dai abinda shari'a ta zo da shi ba laifi bane saka iyaye a cikin harkar aure a ba su dama su yi magana su manya kuma wannan shine kamala shine mutunci shine kuma daraja to yanzu manzo Allah ya ji yayi magana wa sa ko to bari mu ji me ya faru gabar magana ta gaba ga Abu Talib ga Sayyidina Hamza sun kama hanya sun tafi gidan iyayen na na Khadija ashe wanda yake neman aure duk darajarsa sai ya je ya bi ba a cewa dan babban mutum ne zai auri wance shi za a zo masa a'a zuwa ake kenan wannan yana nuna mana ashe mace tana da daraja a musulunci ashe mace binta ake yi duk wanda yake neman ki ashe dole je wa iyayenki magana ashe kina da matsayin da sai an bi kadu to kun ga masu kan musulunci suna cewa addinin musulunci ya wulakanta mace ko addinin musulunci ya tozartar da mace fenti bakin fenti ake wa musulunci don a bata shi a hana ainihin wato mutanen kirki su fahimci addini to ga abu talib ga na hamza tiryam tiryam sun kama hanya ba tsaya ko ina ba yanzu ga mu a gidan suna na khadija bari mu je mai faru abu dalib dama mutum ne mai fasaha mutum ne mai basira ya iya zance an haɗu da iyayen na na khadija to yanzu za a daura aure abu dalib ya fara shi alhamdulillahi alladhi ja'alana min zurriyyati ibrahim wa zar'i isma'il wa ja'alana baitan mahjuban وهرما آمنا ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وإن كان في المال كي فإن المال ظل زائل وأمر حائل وآرية مسترجعة ومسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك haka yazo a cikin raudul unf na suhaili abu talib ya ce godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala an fara hudubar aure ke wanda ya sanya mu cikin zuriyar annabi ibrahim kin ga sai ya fara bayanin matsayinsu da darajarsu mun gode wa Allah da ya samu a cikin zurri'ar ibrahim sannan kuma ya sanya mu cikin tsatso shukar annabi Ismail inda manzon Allah asalinsa in an bi diddiginsa ga eh, wato in an bi eh, sassalarsa ga baki dai tana tikewa ne dangantaka sa zuwa ga annabi Ismail dan gidan annabi Ibrahim ya ce mun gode wa Allah da ya sanya mana ya ba mu gida ya ba mu harami mai aminci namu ne yace ina shaida muku dan dan uwana Muhammadu dan Abdullahi Abdullahi dan uwan Abu Talib ne Abu Talib shine baban Aliyu kenan yayan baffani suke da Aliyu bin Abi Talib da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ɗan dan uwana mai suna Muhammadu dan Abdullahi mutum ne da ba a iya auna shi duk wanda aka kwatanta shi da shi a cikin Qurayshawa gabaki ɗaya ya fi su kuma gaskiya ya faɗa babu wani ɗa namiji a lokacin nan da za a kwatanta shi da manzon Allah waye shi kar ku manta a lokacin fa lokacin bai zama annabin ba mutum ne mai sharafa mutum ne mai hankali mutum ne mai matsayi ya ce wa in kana fil maliqin duk da cewa ba shi da kuɗi Allahu akbar yana da matsayi yana da daraja amma ba shi da kuɗi yace fa innal mala zillun za'il ai dukiya inuwa ce mai kaucewa yanzu nan kina tsaye a waje din nan zaki ga inuwa an jima kaɗan zuwa azhar zaki nemi inuwar ki rasa to haka dukiya take kudin nan da kuke gani kuke buga kanku kuke mutuwa saboda su kuke kin aurar da 'ya'yanku saboda kwaɗayin duniya kuke sai mai kuɗi ga abin da abu talib ya faɗa a lokacin da za a auri na na khadija ya ce ɗana yana da matsayi yana da daraja yana da ɗaukaka amma ba shi da kuɗi ashe ana yin aure ne ana lura da mutunci ana yin aure ne ana lura da daraja ana yin aure ana lura da kima ba wai kuɗi ba duk matar da ta sanya cewa ba za ta yi aure ba sai mai kuɗi na'am kina da yanci ki aure mai kuɗi Allah ya baki mai kuɗi mai kuɗin ya zama mai albarka amma kin yaudari kanki don ku ita tsohuwar ki ba mai kuɗi ta aura ba babanki ai bai da kuɗi amma mamanki ta yadda ta aure shi ke kuma ke da kike da 'ya'yan kika turka su kamar yadda ake turka raguna kin hana su aure saboda kina jiran masu kuɗi to kin cuci kanki kuma kin yi wa kanki asara kuma galiban sai ki ga da ƙarshe dai wani talaka ne busasshe ke kasasshe camas shi zai zo ya aure ta a dole saboda lokacin ta yayi na a aurar da ita kuma Allah ya ki kawo mai kuɗin kenan me ya kamata mu lura shi annabi cewa idza atakum man dina dinahu wa khuluquhu idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa in kuma ya zo muku wanda kuka yadda da ɗabi'arsa kun yadda da addininsa kun yadda da ɗabi'arsa to ku aura masa ‘yarku me annabi ya faɗa a nan addini ake dubawa iyayena mata addini bayan addini ɗabi'a amma yau wannan karatu sai dai a ta faɗansa ana maimaita wannan hadisi kaɗan ne daga cikin al'umma suke aiki da shi idan Allah ya baki mai hali mai addini ya yi kyau amma me amfanin mai hali da bai da addini yana da kuɗi amma ɗan luwaɗi ne yana da kuɗi amma kuɗin haram ne yana da kuɗi amma ɓarawun siyasa ne yana da kuɗi amma ɓarawun gwamnati ne yana da kuɗi amma ɗan damfara ne yana da kuɗi amma ɗan fowan nayin ne yana da kuɗi sai da mutane suke yi yana da kuɗi gashi nan dai yana da ofishin gwamnati amma yana cutar mutane ne yana samun kuɗi me amfani wannan kuɗin kuma ya kamata ki sani kuɗin mijinki ba kuɗin ki bane kuɗin sa ne daban in kika masa gada-gada zai miki gada-gada ya sallame ki ya ce tashi ki tafi gidan ki je ki cigaba da shan koko da dumame abinda ba kwa so kenan ta baro gidansu ana mata dumamenta mai kyau miyar ta da tuwon masara lami lafiya shi ta ci ta girma yanzu kuma ta zo tana gaba da wannan tana ki ta je tana shan madara da indomi da soyayyen kwai da dankali da doya mai kyau da shayi mai kauri kitibar kamar koko ko kunu shi take so tana babbar inuwa ana ɗaukanta a mota mai tsada hajiya kenan ta miƙe kafa a bayan mota direba yana yawo da ita a gari ita wai abin da take so kenan amma kuma ba addini me amfanin shi me amfanin wannan rayuwar ba addini so yana bawa iyaye na mata shawara lokaci yayi da ya kamata a gaya muku gaskiya idan za ku aurar da 'ya'yanku ku nemi mutunci ku nemi gidan mutunci arziki na yin Allah ne akwai yarinyar da zaki ga arzikin a kafarta take za ta auri mijin ba shi da komai amma ta dalilin ta aure shi sai Allah ya yi masa albarka kiga ya samu kuɗin ta dalilinta akwai wanda ba za su ma samu kuɗin ba sai sun tara 'ya'ya uku hudu biyar shida so turke yara 'yan mata da ake ana nan an kasa su a kasuwa ana jiran mai maiko ya zo a rarime shi ko bincike ba a yi yanzu da mai dan maiko ya zo ba a ma wani bincike maza maza sai ka ji ana cewa to ka turo fa kai maza ka turo kai ko bai turo ma shikenan ba damuwa amma ba a binciki addininsa ba ba a binciki halin shi ba ba a binciki sana'arsa ba ba a binciki ɗabi'arsa ba saboda bala'in kwaɗayi uwar tana kwaɗayi uban ma yana kwaɗayi ita ma amaryar kwaɗayi kwaɗayi plus kwaɗayi is equals to kwaɗayi Allah kiyaye mu yace to ɗanmu yana da falala ɗanmu yana da daraja mu yana da matsayi amma ba shi da kuɗi ya ce dan mu mun san inuwa ce shi kuɗi inuwa ce mai kaucewa sannan kuma wani abu ne wanda yake kamar aro ne aka ba mutum dole mai da ita duk wani mai kuɗi sai ya mai da aron da aka ba shi a duniya ne nan akwai wanda aka yi mai shimfiɗa da nerorinsa a kabarinsa kana mutuwa shi kenan zance ya kare. haka zaka tafi empty malamai suka ce lokacin da aka haifi mutum lokacin da aka haifi mutum an haife shi ne duk jariri idan ya zo duniya za ku ga hannunsa a dunkule yake zuwa haka ne ku dai mata ne kuna kallo na kun sani duk wacce ta haihu za ga ɗanta hannunsa a dunkule ne ko namiji ko mace wai wai hakan kinaya ne alama ne na cewa mun shigo duniya za mu tara kuɗi ina wai a shirye yake duk wadan jariri nan ma in ya in ya in ya amma a shirye yake wai ya zo ne dan ya tara kuɗi ya tara duniya alama ne na cewa mun shigo duniya za mu tara kuɗi zaki ga kafin a bude hannun sai an yi da gaske kuma za ku gaskata wannan yanzu yaro karami zaki ga a yaran yanzu yaro karami in kika bashi naira goma ko naira ashirin ko kuɗi in ya karba baya sacewa mai muqamatul hariri yace ka annama minal qulubi nukratuhu kamar lokacin da Allah ya zo halittar kuɗi wato sai da ya sa da zuciyar ɗan adam aka hada aka halicci kuɗi subhanallah hiyar duniya idan ya zo zai mutu kuma duk wanda ya zo zai mutu kudai ku gani za ga hannunsa a buɗe ki haka alama ne na cewa gashi nan duniyar na tara na tara na tafi na bar muku Allahu akbar haka hannunsa zai buɗe babu na tafi na bar muku wannan ita ce duniyar ba a tafiya da babban gida ba a tafiya da manya-manyan atamfofi da sarƙoƙi na gwal da daham-daham ba a tafiya da manya-manyan shaguna da gonaki da motoci tsirara ake tafiya tsirara ba riga ba wando ba dan kwali babu hijabi haka za a cire ki a cire ka a zo a yi maka wanka kamar yadda ake wa jariri wanka da wanda ya kai da wanda bai kai ba ya zo ya taba gawarka yanzu kana da matsayi ba wanda ya isa ya zo kanka haka za a zo a cire maka rigarka a cire maka hijabinka a kai ka wajen wanka daga kai sai kai a watsa ma ruwa a tsefe miki kanki dan ba za ki tafi da kitso ba ba ki iya komai kwanakinki sun kare duniyar da kika tara za ki kin gama cinyewa numfashinki ya kare gulmar ta kare kishin ya kare gaban da kike yi da wance ya ƙare faɗan da kike da mai gidanki ya ƙare yau za a je a tarar da abin da aka aikata a wanke ki a sa ki a farin kyalle mai araha wanda ya fi kowane kyalle araha a je abin ne ki a ɗora miki azara ko shimfiɗa ba za su yi miki ba ba wanda ake sa mai filasta ba wanda ake kai shi da katifa ba za a iya sai mana katifa bane abun ne mu da ita amma ba a yi duk kudin ka ba za ka ce a yanka ma yar katifa daidai kabarin ka a shimfiɗa ka ba filan ka ƙasa yanzu mutumin da yake da wannan abun a gabansa har yana da lokacin da zai zo ya waye kishi kina kishi kina gaba da kishi yake kina faɗa da kishiyaki? kina yi wa kishiyarki magani kina bin gidajen bokaye kina kulle-kulle don ki karyata ta a mun magani Allah ya karya ta a juyo da hankalin mai gidan kaina wata kishiya ta je ta yi wa 'yar wata kishiya magani ta haɗa mai gidan faɗa da ba sa zama lafiya sai ta koma ɗaki tana dariya tana cewa bokanta ya ci kuɗinta ba ta tunanin mutuwa nawa nawa ne kishiyoyin da suka yi fada a su yau suna kabari da wannan ki zo kina fada da mijinki saboda ya ce zai kara miki kishiya kina gaba da mai gidanki ko kuma dan kin samu duniya kin samu babbar inuwa kin watsar da iyayenki kina ganin kekan kin tsallake kin san akwai matan da suka yi aure suka auri masu maiko suka shiga babban gida sai su manta ma da iyayensu a ƙauyuka wallahi ko ziyararsu ba sa zuwa wallahi ayyuka sun yi yawa muna abuja ba abuja ba ingila kike ba ta da lokacin iyayenta hasbunallahu wa ni'mal wakil yace da su wannan ɗana mu muhammadu dan abdullahi yana son yarku khadija bintu huwailid kuma labari ya zo mana ita ma tana son sa dangin annabi iyayen manzan Allah sun gama magana sai kuma iyayen na na khadija da 'yan uwanta za su fara responding za su fara ba da ansa waraka ibn naufal din nan wannan da na gaya mana dan gidan shi shine ya wakilce ta shi ya magana yace mun gode wa Allah da ya sanya mu cikin abin da ka ambata kuma mun gode wa Allah da ya fifita mu akan mutane da yawa shi ma ya faɗa yace ina shaida muku mu gidan su Khadija sadatul arabi wa qadatuha mu kuma mu ne shugabannin larabawa kuma mu ne jagorori kuma kuma gidan su Muhammadu kuma ku ne shugabanni jagorori larabawa ba sa inkarin falalaku babu wani maƙiyi da ya isa ya ce ba ku da matsayi gidan su muhammadu ya ku shawa ku shaida min akan wannan zance an ne kad zawwaccu khadija binta kuwailid min muhammad bin abdullah ni waraka ibn naufal na aurar da ni waraka kai yace na waraka dan gidan baffanta yace na aurar da Khadija binti Khuwailid ga ainihin Muhammad dan Abdullahi Abu Talib yace na amsa masa na kuma karba masa akwai baffanta mai suna Amr bin Asad yace ni ma ina shaida muku ni baffanta ne ku shaida na aurar da Na na khadija ga muhammad bin khuwailid ai khadija bin khuwailid ga muhammad bin abdullah ana gama dauran auren nan sai aka je aka kama yanka dabbobi malama walima abinda ba ku yi yanzu in an yi aure ya kamata a samu raguna lafiyayyu a yanka a ci a a samu shanu a yayyanka ba wai a je a ta fati ba fatin ƙarya duk aje a raba mutane dan dan meat ba komai a ciki sai fulawa raguna za ku yanka a ci a more sosai ana gama ɗaurin auren nan ana dawowa aka je aka yi ta yanka abin yanka ana murna ana cewa muhammadu ya aure khadija akwai wata wata dundufa ana ce da ita duk. wata yar ganga ce yar karama dundufa ake ce da ita a hannu ake rike ta kamar ƙwarya ce haka idan an yi aure a wannan larabawa suna da wannan al'ada idan aka yi aure sai a zo a dan buga ta fam fam fam fam to sai aka je aka buga ta shaida cewa yau a makka an yi aure tsakanin wane da wanci to an buga wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki ya cike garin makka gabaki daya abu talib ya ce alhamdulillah alladhi azhaba anna al-karb godiya tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki da bashi rai muna murna yau wa dafa anna al-humum kuma ya ainihin yaye mana wato damuwa daga nan gida na musulunci ya fara haduwa akan makalla akan taqwa min Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin yana da shekara ashirin da biyar annabi ya auri na khadija yana shekara nawa ashirin da biyar ita ma kuma a lissafi aka ce tana da shekara ashirin da biyar aurenta na fari da ta fara yi mun karanta da ku shekara sha biyar maganar cewa yana da shekara arba'in ya aurina na khadija wannan riwayar ba ta da inganci akwai waɗanda suke cewa na na khadija tana da arba'in shi ma riwayar ba ta da inganci khadija bintu khuwailid tabbas manzon Allah ya dace da mata yi kokari ki ji halinta dan ki sifanti da irin wannan ɗabi'ar khadija mace ce mai hankali khadija mace ce mai tausayi khadija babu mace irinta a makka a wannan lokacin khadija ita ce matar da ta yi wa kanta zaɓi na kwarai. ta tsaya ta yi tunani ta ce kai wannan gara ɓasa wannan dama da Allah ya bata ba za ta yi sakaci ba za ta zaɓa wa kanta miji ashe ba laifi a shari'a mace za ta iya zaɓar wa kanta miji da ki je wani mashayi ya zo ya zaɓe ki ya ce shi ke yake so ya ta kashe wa iyayenki kuɗi a ce sai kin aure shi a dole ai kin ga wanda ki zaɓi mutumin kirki wanda za ku zauna da shi har kabari insha Allah kabari ke raba ku da ki zo wani mutumin banza ƙazami a aƙida ƙazami a rayuwa wanda bai san mutuncin mutane ba ballantana ya san mutuncin kike ya zo ya neme ki ai wanda ki wa kanki tunani ko ki wa yarki tunani shi sa sayyidina Umar ibn al-Khattab da kansa ya tashi lokacin da mijin matarsa a mijin yarsa Hafsa binta Umar ya rasu da kansa ya tashi ya tafi gidan sayyidina Abubakar ya ce ya Abubakar Siddiq ina shaida maka ina da ya bazawara mai suna hafsa ko da ka aure ta kin ga fa aboki da aboki ne ashe aboki zai iya aurar da yarsa ga abokin shi ku ji da kyau saboda akwai masu hana aure a wannan al'adar a yanzu saboda wannan ba laifi ba ne babanki yana da aboki suna mutunci ya yarda da addininsa da amanarsa ya ɗauke ki ya miƙa masa ba laifi kin ga ya miki sai ki aure shi ki duba shari'a ki duba dalilin da shari'a ta ce a zaɓi miji in yana da wannan sharuɗan ko abokin babanki ne shikenan ko da yake yanzu mata sun ce ai yanzu ba wani magana tsufa kuɗi shine kawai ko furfura ce a ƙiyarsa in dai yana da kuɗi to ba tsoho bane ba in kin ji ana wani tsoho ne to talaka ne kawai wata ce ce tab to ba gwanda maka tsohon ba ma mai dan hali Ba za ka je ka ɗauki saurayin da bai da komai yan duniya kenan masu son duniya sai na umar ya je gaya sai na abubakar abubakar sai ya shiru ya tashi ya tafi umar ya tashi yana cikin bacin rai da damuwa yaya zan zo in ce maka ga yata za ka aura amma baka bani ansa ba bai tsaya ko ina ba bayan lokaci sai ya tafi wajen sayyidina Usman ibn Affan da ya je wajensa sai ce ya Usman ina da ‘yata hafsa mijinta ya mutu ko za ka aure ta Sai na Usman ya shiru ya ce gaskiya yanzu ba da bukatar aure na gode Allah saka da alkhairi kin ji mutum biyu ko Umar ya koma gida ya ce ni na ji daɗin abin da Usman ya gaya musu a wata riwaya Usman cewa ban dade da yin aure ba yanzu gaskiya ba da bukatar na kara aure yace abinda Abubakar ya mun shine ban ji daɗi ba amma abinda Usman ya mun naji daɗi dan ya ban ansa ashe zai iya yiwa din a ce a auri wanci kuma a bada uzuri ba laifi bane ba wulakanci bane kar a ce ina ganin kimarsa ina ganin darajarsa na ce masa ya auri yata amma ya ce min ba zai aura ba a yana da uzuri wataƙila a yi masa uzuri Umar yana dawowa gida ba a jima ba kawai sai gashi annabi ya aiko gidansa cewa a gaya masa yana son na Hafsa ana aikowa Umar ya ce an bayar ah! ke ku annabi ya zo yana nema akwai wani dogon turanci ai ba wani dogon lissafi ai an bayar sai da abubakar sai ya kira umar ya ce to ina so na gaya maka wani abu na san cewa ka ji haushi na lokacin da ka gaya min maganar yarka na ce maka ko ban ce maka komai ba na san kaji ba daɗi ya ce kwarai kuwa ya ce to ni daman abin da ya sa na ji kishin kishin ɗin manzan Allah yana maganarta to sai na ga ban isa ba ban kai ba ni ko ni waye abubakar annabi yana maganar wata mace ni ma in zo in ce ina son ta zan aure ta in haɗa nema da annabi ya ce ba zan yi ba abu na biyu me yasa ban yi maka magana ba saboda ni kuma tun da na san ka zo ka yi min magana kenan wannan ya nuna maganar ba ta yi karfi can har annabi ya zo ya gaya maka ba to ba za ka ji a bakina ba bai kamata in buɗe sirrin annabi ba bai kamata na faɗi sirrin annabi in ce cewa yana son yarka ba kuma in ya fasa ba shi yasa ka gaban ma magana ba da babu wannan maganar to da zan aure ta Umar ya ji daɗi shi ne fa Hafsa ɗin nan Hafsa ita ce yar Umar wanda annabi ya aura sallallahu alaihi wa sallama kike ta jin labari ana cewa Hafsa Binta Umar Hafsa Binta Umar kin ga yanzu tsakanin manzan Allah da Umar ba abokane ba ne? amma kin ga Umar ya aurawa da manzan Allah yarsa tsakanin Abubakar da Umar ba abokane ba ne? ba Abubakar ya ɗauki yarsa Aisha ba ya bawa manzan Allah yarinya da tafi kowa a maka duk komai da komai duk abin da mace take da shi Allah ya bata to zai ce a ai yanzu kin auri sa'an babanki wallahi talla a zo ana yi wa yarinya ana mata izgilanci idan wata Allah ya hada ta da wani mutum babba sai a ce wallahi wannan kam sa'an babanta ne ma to me Allah ya sa sa'an kakanta ne ba laifi bane a shari'a kuma ya kan samu kuma matan da suke auren wanda ba su kai shekaru bai. sau nawa ko mace za ta je ta auri mijin da ta fi shi a shekare wataƙila ma ta san wasan ƙasansa amma yanayi na rayuwa ya sa ta aure shi kun ga zaman aure zama ne na ƙauna zaman aure zama ne na mutunci zaman aure zama ne na eh, na darata juna wannan hafsa haka auren nan Allah ya masa albarka wata rana wani abu ya shiga tsakaninta da manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ya sake ta ashe annabi yana sakin mace kwarai ko da gaske yana saki akwai wata matar da ya aura suna zuwa ranar da za su tare ya kira ta irin tsakanin miji da mata a ranar farko fa sai ta ce wahal tahabul malikatu yanzu kai kana tsammanin yar sarki yarinya sarakiya za ta miƙa kanta ga wanda yake talaka annabi ce a ya ce to ilhaƙi bi ahliki tafi gidanku na sallame ki ko ko aure ma bai shiga tsakaninsu bai ce ta ki tafi akwai wanda ta tazo annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda riwayar ta faɗa ko wannan ko wata cewar da annabi ya zo wajenta kusa da ita zai taba jikinta sai ta ce audu billahi minka ta ce ina neman tsari da kai sai ce a laqad usti bi mu'adin hakika kin nemi tsari da abin da ake neman tsari da shi tafi gidanku aure ya kare na na hafsa annabi ya sake ta amma bari ku ji matsayin hafsa za mu zo mu karanta tarihinta insha Allah cikin kwanakin nan lokacin da manzo Allah ya sake ta sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya ce ka je ka gaya Muhammadu falyuraji'ha fa innaha kanat sawwamatun qawwama a gaya wa Muhammadu ya mayar da ita saboda mace ce mai yawan azumi na nafila kuma mace ce mai yawan qiyamul laili Allahu akbar ta dalilin yawan sallanta ta dalilin yawan azuminta Allah ya ce a mayar da ita ashe ana zama da mace a gida saboda yawan ibadarta ba irin ki in kin kwanta kamar doya ba sallar da daddare ba nafila ba komai sallar azhar la'asar ma ba a nafila ba komai ku yi bautar Allah sai ku samu matsayi a wajen Allah ku samu matsayi a wajen mazajen ku kuna tare da ni to an yaure an yanka yan raguna an yi walima an ci daɗi an more ko ba ka bane ba daga nan gida ya fara ginuwa nana khadija ta ce kai lallai ta auri miji amini ta auri miji sadiki ta auri miji wanda yake mai kaucewa dukkan wani laifi ta ce kuma wallahi ba ta da burin ta auri miji wai mai kuɗi da zai zo mata ɗagawa akan kuɗinta duk da kuɗinsa duk da cewa ita ma mai kuɗi ce Khadija Allah kara mata yadda ta ba da kyakkyawan misali ga iyaye mata a nan duniya ta yanda ta dace da zaɓin miji sannan kuma ta yi ta yi wa annabi hidima hidimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ambatonta har yanzu na ake ba da labari za mu faɗi irin abubuwan da take wa manzon Allah nan gaba insha Allah ta cancanta dan ku an ambace ta da at tun kafin annabi ya aure ta sunanta at tana yarinya ma shine Allah ya ce wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat zabin yayi daidai kwarai da gaske Khadija a matsayin uwa Khadija a matsayin mata Nana Khadija ita ce khairu zaujati a duk matan annabi ba wanda ya kai ta matsayi kamar yadda malamai suke faɗa ta shirya wa manzon Allah gida mai kyau ta shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi ta taimaki manzon Allah akan rayuwarsa manzon Allah ta ƙarfafe shi a kan annabtan da Allah ya turo shi farkon wahayi da aka yi masa a kogon hira ya dawo gida yana cikin damuwa yana cikin tsoro gidanta ya zo yana zammiluni zammiluni zammiluni ku lullube ni ku ni ku ni shine Allah ce ayyul muzammil dassiruni dassiruni dassiruni saboda ya je ya gamu da mala'ika bai taba gamuwa da shi ba ya zo cikin tsoro amma da ya zo ba inda ya je wajen matar sai ji mina na khadija ta ce masa ta ce kalla ya muhammad kwantar da hankalinka ta ɗauki bargo da mayafi ta lullube shi kin ga yadda ake wa miji a mutunta miji a kimanta miji ba irin ki ba baki da aiki sai zagin sa ya zo yana sallama ba kya amsawa yana kira ba kya amsawa yana dawowa yana kulullube ni alullube ni alullube ni ta ɗauki mayafi ta lulluba masa ya ba ta labarin abin da ya gani farkon wahayi kenan da aka yi masa ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba har abada Muhammadu kwantar da hankalinka ashe mace ya kamata ka rinka rarrashin mijinta ta ce innaka la tasilu rahima kana sada zumunci kana ɗaukan nauyin gajiyayyu kuma dukkan abubuwa na gaskiya kai kake taimakon su kana agaza wa mutane mai wannan hali mai irin wannan ɗabi'a Allah baya tozarta shi Allah baya wulakanta shi ta kwantar masa da hankali ta ɗauke shi ta kai shi wajen wannan ɗan baffa ta masanin littafin attaura da linjila take ba da labari take cewa gashi gashi gashi aka yi mata albishir cewa masha Allah alama ce ta annabta kenan wannan yana nuna mace ya kamata ta zamanto mai kula da mijinta idan mai gidan ke dawo ba lafiya ki taimake shi amma an dawo da shi ranga-ranga ba shi da lafiya kina can kicin kina ta harkokin ki mai gidan ki bai da lafiya ba ki zuwa da safe ki duba me yake me yake bukata ki taimake shi ba kwanan da ake ba da labari wata zuwa mai gidanta ya je ya hadari kansa ya fashe yana zubar da jini ya mutu an kawo gawarsa za a yi masa wanka wallahi malam ana ajiye shi a falo ta ce a ah, ku ɗauke shi gare bata mun falo da jini ku ɗauke shi ku ɗauke shi a'udhu billah wai a ɗauke shi kada ajiye shi jini zai bata mata kafet a falo inna lillahi wa inna ilaihi raji matan zamani kenan eh yi a gama a raba gado ta ci ɗaya bisa takwas ɗinta ta ci gadon yan ƙananan 'ya'yanta ba tausayi rayuwa yanzu yau mata da yawa Allah ya sauke ba sa tausayin mazansu mijinki ya wahala yana nema ba kya tausaya masa ya wahala yana karɓo ba ki jin kai shi wani wace irin rayuwa ce so ina ba ku shawara ku sifantu da sifa ta wannan matar kirki gobe za ku sha mamaki in Allah ya kama da rai lafiya za ku ji irin abubuwan da na Khadija take yi wa manzon Allah duk da matsayinta da darajarsa sai mu ga shin matan mu yanzu suna yi wa mazan su haka ko ku dai kawai auren ya zama gargajiya ya zama al'ada ni ma na kai lokaci na yayi da dan hijabi na raka gaura ga gau na je na aure na shiga gidan miji an shiga gidan miji ba cikakken hankali an shiga gidan miji ba a kwantarwa da miji hankali kina nan kina zaune an turka ki sai dai a ciyar yadda ke ki ci da safa ki ci da rana ki ci da dare ci ci ci sai ka ce gara amma ba biyan bukata mai gidanki idan zai dawo gidanki gabansa yana faduwa saboda halin ki bai da kyau ko maciji bai kai ki guba ba sara kike yi mugun sara yaran gida tsoron ki suke ji mai gidan ma tsoron ki yake ji kishi yake ba ta iya fitowa tsakar gida ta yi wanke wanke saboda bala'in ki yaji ce ke citta mai zafi Allah ya gyara halin ki Allah sa ki zama mai zuciya mai kyau ba mai mugun hali ba mai habaici mai yanka magana a gida ta rinka ɗaukan magana tana jefarwa ta jefa wannan zance habaici ta gaya wa miji habaici ta gaya wa kishi habaici ta gaya wa abokiyar zama habaici ta gaya wa 'ya'yan mai gida habaici rayuwarki kenan ta kare a haka haka za ki kare ki zo mu tukuikuya ki mu kai ki kabari mu danna miki ƙasa mu tafi mu barki mu zo kuma mu ci kasuwa bayan an kai ki kabari an binne ki sai kuma mu zo mu salatin annabi mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh